ثم تركنا على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه طيبين الطاهرين وأفضلهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى زوجاته أمهات المؤمنين نانا خديجة وعائشة وحفصة وصفية وزينب وأم سلمة هند وجورية وسودة وماريا ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Yan uwa musulmi barkanmu da safiyar talata hudu ga watan ramadan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara uku. biyar ga watan april meladiya biyu, muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ka sanya wa rayuwarmu albarka ya Allah ka ba mu aminci a cikin wannan rayuwa da lokacin mutuwar mu da cikin kabarin mu da kuma gobe kiyama abin da ya fi karfin mu Allah ka fi karfin sa abin da ya gagare mu kuma Allah ka mana maganin sa halin da kasar mu take ciki na rashin na rashin tsaro da kisa da garkuwa da mutane da cin zarafin matan musulmi da sauran fitintun da suka dame mu Allah ka yaye mana waɗanda suka rasu daga cikinmu Allah ka gafarta masu kai masu rahama ka sayan haske da ni'ima da kwanciyar hankali da farin ciki a cikin kaburburansu mu da muke raye Allah ka samu gama lafiya mu cika da imani ka ba mu buzurin tarar da su marasa lafiyar mu na gida da na cikin asibiti Allah ta'ala ka ba su lafiya Allah ka yaye masu abin da yake damun su Allah ka daga kafadar su masu bukatu daban-daban na aure da haifuwa da sauran abubuwa da suka dami al'umma Allah kai ne mai biyan bukata Allah ka biya mana bukatar mu idan ba manta ba jiya mun kwana aya ta ɗari ɗaya da arba'in da uku a cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran Allah ta'ala ce walaƙada kuntum tamannawna al-maut hakika kun kasance can baya kuna gorin mutuwa gabanin a wajabta aminihin a jihadi kuka ta cewa manzo Allah a ba ku dama domin ku yi jihadi Allah ce alam tara ilal ladina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salah wa atu zaka aka ce ku tsaya da sallah dai ku ba da zakka a yanzu lokaci bai yi ba na jihadi amma da lokaci Allah ce falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khashyati aw ashadda khashya lokacin da aka lokacin da Allah ya zo wajabta jihadin kuma sai ga su kuma su mutane suna tsawa sai ga su suna tsoron mutane mafi tsananin tsoro kamar yadda ya kamata ji tsoron Allah ko ma fiye da haka wa qalu rabbana lima alaina al suka ce ya ubangiji don me ka wajabta muna yaƙi a yanzu laula akhartuna ila ajalin qarib da dai ka dan mana jinkiri zuwa ɗan ƙarin lokaci bayan kuka nema aka ce ku jinkirta lokaci yayi kuma kun ce a ƙara muku lokaci Allah ce kul a dunya qalil ka gaya musu rayuwar duniya fa yar kaɗan ce qalilun min alƙalil bayan kasancewa ta 'yan kaɗan kuma abun da kake da shi a ciki ɗan kaɗan ne kwanakin aka ibo ma 'yan kaɗan ne sittuna a saba'un ƙalla ma ya jawo zafi’a kaɗan ne wanda suke wuce ɗari kaɗan ne aka ibo ƙulmata mata'u duniya ƙale wal khairun liman ittaka lahira ita ce mafi alkhairi ga duk wanda suka tsare dokokin Allah wala yuzlamuna fatila ko ba a zalunta su ko da gwargwadon watan ɗan dabino ba za a ainihin zalunce su ba sai Allah ce aina ma ta kuno yudrikumul maut ku sani duk inda kuka shiga fa mutuwa sai ta riske ku sai ta tarar da ku ka shirya baka shirya ba ka sani baka sani ba kana rashin lafiya baka rashin lafiya in dai mutuwa ce baka tsere mata innal mautal ladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum mutuwar nan da kuke gudunta za ta haɗu da ku kaga wanda suka yi gudun mutuwa daga Ukraine wani da aka dawo cikin mutanen wajajen Sokoton nan sati biyu Allah ya karɓi ransa me aka yi wa gudu daga can mutuwa kuma an zo an tarar da ita inda aka zo ɗin hmm. fa innahu mulaqikum za ku haɗu da inda za ku je don haka ita mutuwa ba a guje mata sai dai wahala kawai ake gudu amma dai ba yadda za ka kauce wa lokacinka da wurin da Allah ta'ala ce za ka mutu da yadda za ka mutu Allah ta'ala ka sa mu gama lafiya mu cika da imani to shine Allah ana ya sake maimaita wacce magana ce wa laqad kuntum tamannawna al-mauta haqiqa kun kasance da can kuna burin mutuwa gashi an wajabta yaki qabla an talqau gabanin ku da mutuwar kuna ta yanzu an wajabta yaƙi fa aitu aitumuhu ga mutuwar nan kun ganta a yaƙin Uhud wa antum tanzurun kuna kuma kallonta da idonku domin babu kallon mutuwa da ya kai ka ga mutum ya taso ma da takobi saran ka fa zai yi kaga bindiga ita ana iya harbin ka daga nesa amma wanda ya ga mutuwa shi ne wanda ya ga mutuwar takobi don ta bindiga ta ya kasance in aka yi sa'a bullet ɗin ya shiga inda zai yanke makonan sannan sai ka mutu amma na takobi sai ka daɗe amma kuma za ka je kuma ka tarar da shi gashi kana gani amma za ka tarar da ita Allah ta'ala ka sa mu gama lafiya ka sa mu cika da imani ka sanya idan mutuwar mu ta zo ta zama mafi alkhairi gare mu اللهم اجعل اجعل الموت راحة لنا من كل شر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 وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين idan kun tuna a baya da muke magana akan yakin Uhud an jima manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ciwo kuma akwai wani mutum da yake kama da shi wanda shi ma yayi shahada to sai wannan mutumin da aka kashe sai mutane suka ɗauka manzon Allah ne har ma su abu sufyan suna bugun gaba cewa sun kashe annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam har ma abu sufyan ya zo yana zagayawa su umar da annabi da umar da su sayi na abakar suna karkashi sun ɓuya bayan dutse sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ji abu sufyan yana cewa afikun muhammad suka yi shiru ya ce kada a ansa afikun ibnu quhafa aka yi shiru afikun ibn al-khattab ibn al-khattab aka yi shiru sai shi yake ce masu lanar al-uzza wala uzza lakum lanar lata wala lata wala mu muna da lata da uzza ku ba ku da shi sai kuma annabi ya ce kuma yar masa da raddi mu kuma Allahu maulana wala maula lakum Allah shi ne majibincin al'amari mu ko kuma ba ku da majibincin al'amari to wannan labari da ya zagaya har ya kai kunnen sahabai cewa an kashe annabi muhammad alaihi salatu wasalam shi ne ya sa su gudu suka ce to tun da dai an kashe annabi ai ba bukata kuma ci gaba da yaƙi shi ne head shi ne annabi to an kashe shi kuma wani yaƙi zama ina ce don addinin muke yi to an kashe wanda ya kawo addini ya kamata kawai mu tafi gida sai allah ta'ala ce a'a shi fa saƙo aka kawo shi ya kawo saƙo aka aiko shi ya bayar ya kuma koma amma addini zai rage shi ne cewa ma muhammadun annabi muhammad alaihi salatu wassalam bai kasance ba illa rasulun face fa manzo dan aike ne an aiko shi ya kawo saƙo ya gama kawo saƙo kuma dole ya koma kada khalat min qablihi rusul Manzani da yawa sun wuce gabaninsa sun bar duniya tun annabi adam annabi ainihin idris annabi hudu annabi salih annabi ibrahim shu'aibu annabi musa da isa annabi yusuf yaqub da sauransu duka manzanni ne sun zo sun tafi to yanzu shi don me zai dawwama ai innaka mayyitun wa innahum mayyitun kai zaka mutu kuma su ma za su mutu to idan kuwa annaba suna mutuwa shi don me zai rage kuma annabawan da suka mutu sun bar al'ummominsu da sauran sabo ne Allah ya ce afa in mata yanzu ku sabban nan idan har Allah ya kaddara annabi ya mutu din a qutila ko aka kashe shi a wajen wannan yaƙi in qalabtum ala aqabikum yanzu za ku juya ku koma wa sawayenku na kafirci kuna ganin haka ya dace a ce don an kashe annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya rasu sai ku bar addini ai ba don shi kuke addini ba wa man yanqalib ala aqibaihi duk mutumin da ya juya ya koma wa sawa ya sai koma ma ainin sawunsa na kafirci kafircinsa falan ya Allah shay'a ya sani fa bai cutar da Allah da komai ba wa ya cuta kansa wa sayajzillahu shakirin da sannan Allah zai sakamta masu godiya ga Allah su ne masu yin addini wannan aya na daga cikin ayoyi guda hudu kacal da annabi aka ambaci sunan annabi muhammad salatu wassalam da suna muhammad amma banda waɗannan ayoyi guda hudu ko shi ma kaga ba kira ba ne ba da labari ne wannan ita ce ta farko wa ma muhammadun illa rasulun kada khalat min qablihi rusul a suratul ahzab ma ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin سنة سورة محمد يتي والذين كفروا آه، آه، آه، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم أكو كينا نهدو سورة إيه سورة الفاتح كرشيتي محمد رسول الله wallazina ma'ahu ashiddaw 'alal kuffar ruhama'u bainahum to wannan sune wurare guda hudu kacal da aka ambaci sunan annabi a matsayin ba da labari da suna Muhammad sai kuma labarin da annabi Isa ya bayar cewa manzo zai zo bayan sunansa Ahmad وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة bi rasulin. ya'ti min ba'di ismuhu man ahmad banda nan ba inda aka ambaci sunan annabi muhammad sallallahu wasallam duk sanda allah zai yi magana da shi yakan yi masa magana ta girmamawa ya ayyuhan nabi ittaqillaha wa la tudhil kafirin wal munafiqin ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يا أيها المدثر قم فأنذر duka wannan girmamawa ne ga annabi idan Allah yana jin kunyar annabinsa saboda girmamawa baya ce masa ya Muhammad duk sauran annaba da ka sani haka Allah ya kira su ya Ibrahim a'rid an hada ya Adam uskun anta wa zawjuka aljanna Ya يا نهبط يا نهبط من بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم min قبلك Ya Musa, ya عيسى ابن Maryam, duka zaka ji ana ta ambaton sunayensu amma shi sai dai a ce ya ayyuhan nabi ya ayyuhan rasul ya ayyuhan muzammil ya ayyuhan muddathir ya ayyuhan kaza wa kaza duka inda ka sani ubangiji yana girmama annabi alaihi salatu wassalam to don haka me yasa al'umma ba za mu girmama shi ba rashin girmamawa ne ka kira annabi da sunansa rashin girmamawa ne hatta sahabbai ma aka ce kar su kuskura su dinga kiransa da sunansa kar su dinga cewa ya muhammad a'a wannan rashin ladabi ne la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'da kar ku sanya kiran da kuke wa annabi alaihi salatu wassalam irin kiran da kuke wa juna ku ce ya muhammad ko yadda kuke cewa ya ali ya nur ya muhammad a'a ba za ku ce ya muhammad ba ya rasulallah ya nabiyallah ya abal qasim ya abal ibrahim ya abal fatima duka wannan ana son a girmama annabi ne sallallahu alaihi wasallam kuma shine biyayyar da hausawa ko in ce mafi yawan yarbawa sun fi mu amfani da shi hausawa ma suna da cewa a ce baban wane ko maman wance ko a kira ki mama ko ainihin inna ko umma ko anti duka wannan saboda girmamawa amma gatsa-gatsa yaro ya zo uwarsa ce eh, fatima khadija aisha duk wannan ba girmamawa amma umma akwai girmamawa mama akwai girmamawa anti akwai girma duka wannan girmamawa ce su ma yaraba za ga an ce maman takwai maman kayan dai maman to, <laughs> duka su ga sunan su kan sun ba ma yadda za a aikaci ɗaya daga cikinsu ya ambaci sunan direct sai an sa maman wance ta wannan girmamawa ce da annabi alaihi salatu wasu aka ce sahabbai su yi masa ya gangaro har ya zo ga mu iyaye a ce baba a ce babba a ce ainihin abba a ce dadi dukkansu girmamawa ne Allah ta'ala ka ba mu ikon girmama annabi sallallahu alaihi wasallam ka sanya son sa a cikin mu fiye da yadda ke muke son kanmu da iyalanmu da dukiyoyinmu da dukkan mutane gaba daya haka kuma wannan aya ita ce ayar da sayyidina abubakar ne siddiq ya kafa wa sahabbai hujja cewa lalle annabi ya mutu lokacin da annabi ya wafati a ɗakin na na aisha a wannan lokacin na abubakar baya wajen akwai gidansa a unguwar awali wanda yanzu hoteloli ne a wajen don yana da gidaje akwai ɗaya kusa da ainihin akwai nan kusa da masallaci akwai kuma ya sai gida a awali yana da wasu iyalai a wajen to a lokacin yana can ne bai shigo ba annabi ya bar duniya ta ma bayan da sayyidina ali suka suka ce annabi duk sanda ya fito sayyidina ali domin sukan shiga su fito abba sai kan tambaye su kai fa halin nabi ya yaye nan annabi ci haluhu bi khair amma sai gashi fitowa ta karshe sai sayyidina ali ya fito yana kuka sahabbai na gani sai suka fara kuka sayyidina umar yana zuwa ce me yake faruwa ne ake kuka aka ce annabi ya mutu ce ƙarya ne duk wanda ya ce annabi ya mutu zan fille kansa a ƙasa yaya za annabi ya mutu ta yaya za annabi ya mutu annabin Allah ya mutu saboda mai ruɗewa da soyayya irin ta sayyidina umar don haka ya da takobi baka da ikon ka ce annabi ya mutu in dai ka zo ka ga mutane suna kuka ka koma gefe kai ma ka zauna kai ta kuka umar sai kai da kawo yake ya je can ya dawo ya je can ya dawo da takobi yana ya za a ci annabi ya mutu kun san wannan akwai irin wannan rudewar mutum ya ce bai yadda ba nashi ya mutu akwai wanda muka ta ce ta wallahi ba ta yadda ba ta ji ya yi atishawa ta ji ya yi hamma wallahi ba za a ɗauki gawar ba ɗanta ne ta ce wallahi ba za a ɗauki gawar ba ita daga ya motsa lalle bai mutu ba in dai likitocin nan ba za su akai kai wani wajen saboda rudewa to shi kenan na abubakar ya bar wali ya zo yana zuwa ya tarar da mutane sai aka taso domin an san kusancinsa da annabi da kuma respect da mutane suke bashi sai aka taso masa sai bai yi wa umar magana bai kowa magana mai shiga har cikin ɗakina na aisha 'yarsa ya tarar da annabi alaihi salatu wasan an rufe an lullube shi da bargo sai ya buɗe fuskarsa sai ya sumbanci tsakanin idanuwansa a tsakiyar goshi ya ce ɗifta hayyar wa mayyatan ya rasulallah ƙanshe kake sanda kake raye kuma ƙanshe kake ma bayan mutuwa ka ya rasulallah sannan ya mayar ya rufe sai ya fito yana fitowa mutane suka taso masa a ga ina za a samu labari ya ake ciki kawai sai ya hau mimbari sai ya fara khutba inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu har zuwa ƙarshe sai ce man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan qadamat duk wanda ya kasance ya san muhammad ke bauta hakika annabi muhammad ya riga ya mutu hakika ya mutu wa man kana ya abudu allah fa inna allah hayyul la yamutu amma duk wanda ya kasance Allah yake bautawa to Allah yana nan da ransa baya mutuwa ya ci gaba da ibadarsa sai karanta wannan aya wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu ash-shakirin umar yana tsaye ashe abin da nake tunani ba haka bane wannan ayar na sha karanta ta amma na manta kuma sai takobinsa ya faɗi sai ya durƙusa a ƙasa yana kuka yana tuba zuwa ga Allah saboda me ayoyin alƙur'anin da yake karantawa kamar ba a saukar da ita ba yanzu da aka karanta aka tunatar da shi sai ya tuna eh lalle Allah ya gaya musu annabi zai mutu tun shekara ta uku fa ba bayan hijira amma ga shi yanzu shekara kusan watan bakwai da saukar da wannan aya amma ya manta kuma kullum yana karanta suratu ali imran ashe kaga wa'azi ba shi yake da baka sani ba wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ka kai wa'azi domin tunatarwa tana amfanin masu imani duk sanda aka yi wa'azi sai a tunatar da kai wani abu ko da ko kana yin sa sau da yawa sai ka rasa yanzu kila a cikin sallah ka kai shekara arba'in hamsin sittin kana sallah amma ya ka zo ana bayani sai ka ji an yi magana wani abu wanda kai kana yin sa amma baka san matsayinsa ba ko kuma kana yin sa baya da kyau ko kuma akwai wani abu da <clears throat> ya kamata kai baka yi so wa'azi kullum tunatarwa ne shi yasa anan Allah ya tunatar da mu cewa Annabi Muhammad alaihi salatu wassalam shi ma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 kuma sai lokacinka ya yi duk ɗauki ba daɗi wallahi lokacinka bai ba sai a yi a gama kuma ka tashi ba ka mamaki wa lokaci za ga ayin accident mota ta zama kaman kwali da aka tattaka amma sai a ce ma wanda ke ciki kuma ya fita ba ka mamakin cewa mutum ne yake jinyar maras lafiya sai ya mutu ya bar maras lafiya wannan aya ne shi yasa Allah ya ce wa ma kana li nafsin an tamuta ba abun da yake yiwa ba ga wata rai ba abun da yake yiwa ba ne ga wata rai ta mutu illa bi idinillah sai da idinin Allah zancen na kashewa ne kai kawai Allah ya sanya ka sanadiyya ne amma waye karɓi sa Allah qul yatawaffakum malakul maut alladhi wakkila bikum mala'ika mutuwa da aka aka wakkala shi ainihin karɓi rayuwarku shi yake karɓar rayuwa kullun yana ne yana kai da kawo an ce yana kai ziyara sau saba'in a kowane ne ya ga ko lokacin ka ya dogale ka kana an kana dalata bangles ina motata gidana zan yi kaza zan yi kaza bala'ika na ta kallon ka <laughs> tsara minti goma <laughs> abin da ban mamaki kowa da abin da yanzu ku kalli wanda ya je wajen suleiman ya ce a kai shi ƙasar sin wai yana so ya je ya ga wani abu a sin bai taɓa zuwa ba <laughs> da an ce mai mutuwa na wajen zai je ba zai je ba amma kuma kamar sukarsa ake da haka in mutuwa ta zo dole sai ka kai kanka inda za ka mutu din duk nisansa duk yadda ka gani impossibility nasa annabi idris ba nema yi aje karambani akuya ba wai aje ya kai a kai shi wajen mala'ikan mutuwa ya tambaye saura shekara nawa ana zuwa sama shi sai ga mala'ikan mutuwa ya sauko ya fisge shi wa makanan aliyya to kaga ashe mutuwa ba a yin ta sai da izinin Allah da kai baka isa ka kashe ni ba sai Allah ya so sai da izinin Allah in kuma lokacin ka bai yi ba in duk duniya sun taru ba za su iya kashe ka ba ba za su iya ba shi yasa ce wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idhnillah ba abun da yake yiwa bane ga wata rai ta mutu sai da izinin Allah kitaban mu'ajjala littafi ne da ke da lokaci wa kulla shan ahsaynahu kitaba komai mun kididdige shi a cikin littafin mahul mahfuz wa kulla shan ahsaynahu fi imamin mubin yana nan a cikin wannan littafi mai tarin bayani saura shekara ta nawa a'a wata nawa mako nawa wata nawa sati nawa awa nawa minti nawa second nawa duk yana nan documented the only thing da za ka yi shine ka sadar da zumunta sai Allah ya albarkaci rayuwar sai ganta kamar ta yi tsawo domin albarka ake so ga rayuwa ka samu rayuwa ta kwanciyar hankali da natsuwa da kuma ibada ta bauta wa Allah ta wa ta'ala to shine yake cewa kitaban mu'ajjala littafi ne wanda yake da lokaci abun wajabtawa ne shine kitaban kutiba alaikum an wajabta wannan mutuwar amma mu'ajjalan tana da lokaci kuma idan lokacin ya zo ba wanda ya isa ya kauce mata a idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun ba yadda za a ma ko da sakan ɗaya kuma ba a karɓa kafin lokacin alƙawarin Allah ne sai Allah ce wa man yarida thawabad dunya nu'tihi minha wanda duk yake son tsirfa yake son ladar duniya aikin da yake na ibada da sauransu don ya samu duniya ne nu'tihi minha za mu bashi daga wannan duniyar kuma ba sai abin da magada dama fa don haka ya faɗa cikin surata isra man kana yuridu al-ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madahura duk wanda ya kasance duniya kawai yake wa sallar da kake da azuminka da wani sadaka da sauran duk abin da kai dai duniya ko to za mu baka gwargwadon abin da muka iba maka mu gaggauta mu beka mu baka abin da kake so ajjalna fi shi yasa akiranta watan ajilatan mai saurin karewa man kana yuridu ajilata duk wanda yake son mai gaggawa mai saurin karewa ita ce duniya ba wai ma ta kare ba a hannunka a'a yanzu don Allah nan zuwa shekara to ban sani ba ko akwai saura amma nan zuwa shekara kila ashirin talatin akwai abubuwa da dama wanda suke ba za su yi amfani gare ni ba sai wani ikon Allah to kaga kana da rai ga ta duniyar amma ba ta da amfani gare ka kana ji kana gani ba duk abin da ka tara ɗin nan ga tarin dukiya amma an ce karka sha suga sarkin zaki karka ci nama karka ci kaza karka ci kaza a ba jama'a to da wannan <laughs> ga ga koshi ga kwanan yunwa ga dukiya ba halin a ci Ba ta kare ba <laughs> ko kuma kana da ran gashi da karfin da komai <clears throat> dukiyar ta kare ta barka ko kuma cikin gaggawa ta a ɗauki ranka a bar dukiyar a baya ɗayan ukun nan dole sai ya faru ko ka tsufa ya zan ba ta da amfani ko ta ƙare ta barka ko ka ƙare ka barta shi yasa ake kiranta al'ajila sai ce to duk wanda yake son wannan al'ajila man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha za mu gaggauta din mu bashi a cikin wannan duniyar ma na sha'u abun duniya ba za a zauna lafiya ba wallahi ba za a zauna lafiya yanzu kina ganin da mai dafa maki abinci da kike watsawa da masu gadi da sauransu in suna da dukiya irin take za su maki gadi ne in ki musu tsawa su ma su mayar tit for tat saboda me kana da abun da suke da amma Allah sai ya bautar da waɗansu ƙarƙashin waɗansu cewa na na hana shi ya zo ya ma aiki ka biya shi to wannan ita ce al'ajila so shi ya ce man da thawaba duniya wanda yake son ladar duniya da aikinsa na utihi za mu bashi daga ciki wa man yuridu thawaba al wanda kuma yake son ladar lahira da aikinsa na utihi minha shi ma za mu bashi da gareta wa sanajiz shakirin da sannu za mu sakamta ma masu ainihin godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da sakamakon Allah ta'ala ka sanya aikin mu ya zama domin neman lahira Allah muna roƙonka kada ka sanya aiki mai zama domin duniya kawai sai ce me وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين نعم الله تبارك وتعالى يتشي ba annabinku kaɗai ba da yaje da kuka yi jihadi kuka samu shahada wa ka'ayyin min nabiyin akwai da yawa yawa daga cikin annabawa qatala ma'ahu ribbiyun waɗanda manya-manyan malamai masu ilimi ko kuma masu ibada in an ce rabbiyun daga ainihin rabbu ne rabbaniyun masu ainihin bautar ubangiji masu ainihin imani da Allah tabaraka wata'ala sun yaƙi tare da shi kafirin su da yawa a wata ƙira'a kuma ƙatala maimakon ƙatala sai ce wa kayayyin min nabiyin ƙatala ma'ahu rabbiyun kafir da yawa daga cikin annaba an kashe masu ilimi da yawa ko magoya bayansa da yawa tare da shi amma fa ma wahanu lima asabahum ba su raunana ba ba su firgita ba ba su ja da baya ba lima asabahum fi sabilillahi saboda abin da ya samu saboda yakin da suka je saboda Allah wa ma da'afu kuma ba su yi rauni ba wa mastakanu kuma ba su karaya ba wallahu yuhibbu sabirin Allah yana son masu haƙuri Allahumma ja'alna minas sabirin sai ya ce me wa ma kana qawluhum illa آمن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وما كان قولهم zancensu سبيكسان شبا ألوكا جنس lokacin سوء أنم watan annabawan da mabiyansu ribbiyuna kathirun ɗincan, wanda ba su yi rauni ba ba su ainihin watan kasa ba ba su kariya ba na abin da ya same su a wajen yaƙi wa ma kana qawluhum zancen su bai kasance ba illa an ƙalu. face suna cewa ne rabbana ighfir lana ya Allah ka gafarta mana zunubanmu ashe cikin abin da ke ba da nasara akwai yawan istighfari ka roƙi Allah gafarar zunubanka sai ka samu nasara akan duk abin da ka sa a gaba amma ka je yaƙi ko ka je kana faɗa da maƙi kuma kai da zunubi a kanka ka nemi Allah ya gafarta maka kana cin nasara ne akan maƙiya in Allah ya taimake ka to shi kuma Allah yana taimakon masu masa da'a ne sai kasance kuma kai kana da sabon Allah da kai yanzu aina za ka samu taimako babu so farkon abin da za ka shi ne ka yawaita istighfari kai ta roƙo Allah ya gafarta maka abin da ka aikata da kuma cika sharuɗan tuba sukan ce rabbana ighfir lana dhunubana ya Allah ka gafarta mana dhunubanmu wa israfana fi amrina da kuma tsallake iyaka al israf shine ɓanna. wata almubazzaranci wuce wuri a cikin al'amarinmu akwai abin da yake yes zunubi ne an hana kayi akwai kuma abin da an ce ka yi bakin kaza sai kuma ka zo ka wuce duk kuma laifi ne shi Allah so ka in ya ce ka yi abu ka tsaya inda ya tsayar da kai kar ka ƙi kar kuma ka wuce wuri yanzu misali in ka tashi kai sallar azhar raka'a takwas ai baka da sallah ko shida ka yi ma ko biyar ka yi da gangan baka da sallah don ba a ce ka yi ba sai dai shi yasa aka ce ka gyara da ba'adiya ko qabliya in ka yi kuskure don haka wa israfa na fi amrina da kuma ɓannar da muka yi a cikin al'amuranmu wa a ƙadamana ya Allah ka tabbatar daga dugadugamu in kun tuna a cikin suratul baqara lokacin da ainihin ɗaluta ya fito da mutanensa ai addu'a da suka yi kenan wa fasala ɗaluta bijino ne sai ɗaluta ya fito da rundunarsa ko فلما فصل الأرض بجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا ubangiji يا أبنجي mun حقري ya kasance mun yi haƙuri wajen yakin nan sannan wa thabbit aqdamana ka tabbatar da dugadugan mu akan duk abin da zamu yi wansurna alal qaumil kafiri ka taimake mu akan mutane kafirai sai Allah ce fa hazamuhum bi idnillah sai kuwa suka rusa rundunar kafirai da izinin Allah to anan ma kaji wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmil kafirin ka taimake mu akan mutane kafirai sai Allah ya ce min فآتاه duniya ثواب husna وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين da suka yi wannan addu'a fa'atahumullahu thawabad duniya sai Allah ya ba su ladar duniya wa husna thawabil akhirah da mafi kyawun lada na kiyama ashe kaga idan mutum ya tsaya watan duniyar nan inda zaka hutar da kanka sai ka huta in ka bauta wa Allah to sai ya kama duniya cikin sauki amma in ka duniya ce kawai ka sa a gaba sai kai ta wahalar ta kana kokarin kamawa tana gudu kwaron sai ka jika ka a cikin kabari shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala a cikin hadithul qudus yace ya ibn adama innaka turi innaka turidu ana uri fa in ata'atani fi ma uridu a'taytuka ma turidu wa in asaitani fi ma uridu ata'abtuka fi ma turidu thumma la yakunu illa ma uridu ya kai dan adam akwai abin da kake ta neman sa kake ta bukatar kake son sa kake nufin sa ni kuma akwai abin da nake so kai shine ka bauta man ya ce in kai man ɗa'a cikin abun da na umarce ka na bauta sai in baka abun da kake so cikin sauƙi amma in ka saba man cikin abun da na umarce ka da shi ni kuma zan baka tsananin wahala wajen neman abun da kake so sannan ba abun da zai kasance sai abun da nake so so in dai duniya ce in ka bauta wa Allah sai ya baka duniyar ya baka lahira shine rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana ka ba mu kyakkyawa sakamako a duniya kuma ka ba mu kyakkyawa gobe lahira fa atahumullahu thawabad duniya sai Allah ya ba su thawabad duniya watan tsirfa duniya Yanci ce shine sakamako a duniyan da ake nema sai Allah ya shimfiɗa musu ita wa husna thawabil akhira kuma bayan sun mutu kuma sai suka samu mafi kyawan lada mafi kyawan sakamako na lahira والله يحب المحسنين الله ينا سما سكيوتا تاوا سيتشيمي يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين يا أيها الذين آمنوا يا كندك إيماني إن تضيعوا الذين كفروا idan kuka ce za ku biya wa kafirai da da'a kuka yi da'a ga kafirai kuka dinga bin son zuciyarsu da umarninsu to ku sani yaruddukum ala aqabikum za su mayar da ku zuwa ga saka watan sawayen zuwa ga abin da kuke ada na kafirci fatan qalibu khasirin sai ku koma masu hasara kina yanzu jan kunne ne cewa kada mu biye wa kafirai an ja kunnen mu wurare da dama cewa kafiran nan yahudawa da nasara da duk wanda ba musulmi ba ba yadda za a yi soka matukar kana abin da ba shi yake ba يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إنه الله لا يهدي القوم الظالمين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء دك وأن آيويني ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا amma wannan suran da makaranta Allah tabaraka wa ta'ala ce ya ayyuhal ladhina amanu in tudhiqu alladhina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirun kafirin in dai har kuka biya yahuda da nasara da sauran kafirai za su mayar da ku kafirai bayan imani kuma gurin yahudawa kenan waddu law takfuruna kama kafaru fatakunu nasawa su gurin su ina ma za ku zama kamar irin su tunda Allah ya fushi da su kuma Allah ya fushi da ku sai ku zama ɗaya da su Allah ya tsare mu daga zama ɗaya da su sai Allah ce balillahu maulaku a'a kar ku biyo kafirai lalle Allah shine majibincin al'amarran almaula annas shine mataimakinku shine masoyinku Allahu waliyyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila eh, ila an-nur Allah fa shine waliyin masu imani shine masoyinsu shine mai shiryar da su yana fitar da su daga duhu daban-daban zuwa ga haske guda ɗaya na imani duhun kafirci duhun jahilci duhun ainihin al'ada da sauran abubuwa sai kuma ya kawo muku haske na imani amma ya ce walladai na kafaro auliya umu tagut su kan kafirai masoyansu waliyansu ne dagutu yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat suna so suna fitar da su daga haske na ainihin aƙida islamiyya zuwa ga duhu daban-daban na sharrin duniya Allah ya tsare mu ne yake cewa balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin kuma shi ne mafi alkhairin masu ba da taimako ne mafi alkhairin masu taimakawa ba wanda ya isa ya taimake ka kamar Allah Allah ka taimake mu sai ya ce me sanulqi fi qulubil ladhi كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين شكين تيمكون دا الله تبارك وتعالى زي باكو يتي سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب lalle za mu jefa tsoro a cikin zukatan kafirai sai kasance suna tsoronku to amma ba a samu wannan sai an yi mai sai an koma wa Allah don annabi alaihi salatu sai ya gaya wa sahabai a cikin hadisin abdullahi ibn umar yake cewa yushiku an tada alaikum al'umam kama ta da al'aklatu ala qis'atiha an yi kusa al'ummomi su dinga kawo muku hari suna kashe ku ba gaira ba dalili kamar yadda masu jin yunwa suke kai hari akan kwanon abinci yanzu a ce misali nan yunwa muke ji a kawo katon kwano na abinci a ajiye tsakiyar a ce kowa ya iba kaga wannan zai iba ta gabas wannan yamma wannan ta kudu wannan ta arewa wannan ta sama wani ma in ka iba ya kwace to haka suke za su dinga zuwa suna kashe ku kamar yadda masu jin yunwa ke kai hari abinci kalli da ke faruwa a Syria an sanya kungiyoyi daban-daban suna kashe junansu yake faruwa a ainihin Iraq yake faruwa a Libya a nigeria ma gashi ana ta kashe mutane ba dalili ko jiyan na aka ce an kai hari a garin tsafe mutane na sallar tarawih dole aka rufe masallatai a tuta sallah ake yi kaga yanzu an tsorata mutane su daina zuwa sallah ato an kace Allahu akbar kaji karar bindiga kuma yaya kuma an kashe mutane an ce da yawa Allah ta'ala ka isan mu Allah ka isan musulunci da musulmi Allah kuma ka kare ainihin rayukanmu da dokiyomi da iyalanmu daga sharri masu sharri shine annabi ya ce an kusa irin wannan lokacin sai sahabai suka ce a'a yanzu da za a dinga kamun hari ana kakkashe mu amin yau yawma idhin nahnu ya rasulullah wai ba mu da yawa ne a wannan lokacin ya manzon Allah ba mu da yawa ne har da za a zo a ce an muna irin wannan kisa kisan kiyashi don su a wannan lokacin sahabbai suna ganin yadda suke da kwarjini ake tsoronsu suna ganin yaushe za a sake wani lokaci za a ce musulmi sun koma baya amin qillatin nahnu yawma idhin ya rasulullah ba mu da yawa ne mun rage ne yace balantum kathir wallahi kuna da yawa walakinnakum gutha ka gutha as sai dai ku kumfa ne kamar kumfan teku taron tsintsiya ne ba shara gungu ne kawai na yayi amma ba ƙarfi ba saboda ba ruhin imani su kuma a zamanin su ruhin imanin shi yasa ake tsoronsu sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ba su labarin wani abu da yafi wancan ma yace wa sayanzi Allahu wa sayanzi anna Allahu min qulubi mahabata minkum Allah kuma zai zai cire tsoronku da zukatan makiyanku su waye gari ba sa jin ku ba sa ku. kowa ya san da da mu da 'yan kudu haka ake da akwai respect ko babu yanzu ba sa jin kunya mu ba sa jin tsoro ba sa jin komai sai mutum ya fito ya gaya wa 'yan arewa magana kuma ba wanda zai masa da me saboda me mun lalace sannan sai ce wasayul qillahu fi qulubikum amin <coughs> zilla Allah tabaraka wa ta'ala zai tura kaskanci a cikin zukatanku suka ce wa malwahanu ya rasulallah mene ya kaskanci ce hubbu duniya wa karahiyatul maut son duniya da kyamar mutuwa shi zai kai ku a wannan da Allah me ya kai ma arewa a yau son duniya da kyamar da tsoron mutuwa kai ka san ka ga mutum ɗan shekara saba'in tamanin yana kafa foundation da ƙarafa da wane ne amma jama'a ina za ka je da shi ko ma an barka ko an barka to amma son duniyar ya shiga zukatan mutane ya kuma kaka gida ba a tunanin lahira inda ma a ce duniyar an sami ta hanyar halal ne da da sauƙi dukiyar jama'a ce akthariya ban ce duka ba amma mafi yawa dukiyar jama'a ce ka yi arziki rana ɗaya sai ta hanyar sata ka yi arziki rana ɗaya to sai an kauce wa hanya a ci yau din na waye gari kawai ka zama miliyoni a cikin wata ɗaya wata biyu wata uku mutumin da yake yawo rigarsa sai abun tausayi takalmin kirki babu hular kirki babu amma da an bashi matsayi na ciyaman ko minista ko abin nan sai da nan sai da an take daga nan kuma shine sayan gidaje shine sayan filaye shine wane ne shine wane ne ka tambayi jama'atu da mun je kundu duk gonakin kundun nan da ke hanyar nan sun saye su an kewaye an yi gona an sa injinona kawai an tara kuɗi a wajen ga bayan Allah na ta fama hubbun duniya to shi ya ja mana wannan kaskancin wa karahiyatul maut to shi yasa nan Allah yake gaya mana ya ce cikin abin da zai taimaka mana shi ya sanya tsoro a cikin zukatan makiyanmu amma fa condition shine sai mun kasance masu tsoron Allah tabaraka wa ta'ala sai kuma yi kiyaye al'amarin duniya duniyar na abun tausayi ce wallahi wa lokaci nakan tausaya wa kaina nakan tausaya wa kaina the issue is wai idan an ce za a ma hisabi daga ina za a faro yaushe za a ƙare Kullum tunani na kenan to ballantana kuma wanda yake miloniya biloniya triliyoniya to kuma za ku wuce daga trillion ku kai kasaloniya ba shi kenan ba yawan kasa in mutum ya isa ya zama shi ne kasaloniya dukiyarsa yawan kasa ba shi kenan ba a da ya mutu duk abun da ka shirya wallahi sai ka mutu ka bar shi shi yasa ce sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba za mu jefa tsoro a cikin zukatan kafirai saboda bai bi ma ashraku billahi saboda shirka da suka yi da Allah malam yunazzil bihi sultana wanda Allah bai saukar da hujja na abauta ma wannan gumakan Allah bai saukar da hujja a yi shirka ba suka ji suka yi Allah shirka wa ma'awahumun nar kuma idan sun mutu bayan tsoro da aka saka musu in an ji yaƙi an kashe su makomarsu ita ce wuta wa bi isa mathawa zalimin kuma tir da makoma ta azzalumai Allah ya tsare mu ولقد صدقكم الله وعدا ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذا كنت نمي مغانا أكن ياكن أهود النبي عليه الصلاة والسلام ياسا متاني همسين أكن دوس الرومان kuma ya ba su umarni cewa kar su sauko daga wajen sai idan shi ne ya aiko su zo ko an rinjaye mu ko mu muka ci nasara kar ku sauko wannan shi ne umarnin annabi alaihi salatu amma kuma sai ya kasance da aka fara yaƙi aka ci nasara sai kuma suka yi mai sai suka sauko kaga saba wa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sa sauku wanda su talatin da takwas suka yi aka bar mutum sha biyu Khalid ya zo kashe shi ya kashe su aka haɗa musulmi a tsakiya wannan shine dalilin cin nasarar farko da ba su yi ba to amma sai suke tambaya to wai ba Allah ya mana alkawarin nasara ba ya ce yana tare da mu zai taimake mu to ina alkawarin nasa shine Allah ya ce walaqad sadaqakumullahu wa'ada haƙiƙa Allah ya cika maku alkawarinsa id tahussunahum humbe izini lokacin da kuke kakkashe wannan kafirai da izininsa ai a farko kun samu nasara ba kun samu nasara kun bi su kuna kashewa ba kuma na saman can da suka kuna kashewa su kuma suka manta da umarnin manzo Allah suka sauko Allah ce hatta idza fashiltum har sai da kuka zo kuka samu rarrabo kai wata nazatun fil amri watan kuka watse sannan wata na za'atun fil amr ko zo kuna ja'in ja a cikin umarnin manzon Allah alaihi waɗannan na cewa annabi ya ce fa kar mu sauko sai ya kira mu wannan suka ce a'a ai an ci nasara ana can ana kwasa ganima ga a can ana ainihin kabbara don haka mu za mu tafi komanda abdullahi ibn jibril na ce masa a'a kar ku sauka fa sai annabi ya aiko mu tafi ina wa tanaza'atum fil amr a ƙarshe wa asaitum sannan kuka saba wa wani manzon Allah alaihi salatu wasallam kuka sauko bayan ya ce kar ku sauko me yasa kuka sauko min ba'di ma arakum ma tuhibbun bayan Allah ya nuna muku abun da kuke so kenan dama ashe ganima kuke so shi ya saka kuka zo yakin daga ganin ganima sai ku saba wa umarnin Allah da manzonsa annabi ya ce kar ku sauko kuka tsaya amma kuna ganin ganima kawai 38 kawai suka sauko aka bar kawai waɗanda ba su kai one naku ba Shi ne dalilin Khalid ya zo ya kashe su aka zo aka sanya ku a tsakiya sai Allah ce min kuma man da duniya. lalle da cikin ku sahabbai din nan akwai wanda yake nufin duniya a wannan yakin nasa Jabir ce wallahi da suka fita yakin Uhud bai taba tsammanin cewa akwai wanda ya fita domin wata al'amarin duniya ba sai da Allah ya saukar da wannan aya cewa minkum man da duniya. a cikinku akwai wanda duniya ce a gabansa wa minkum man yuridu al akwai wanda yake kuma lahira ce sa a gaba ita ya fita yaki don ta kuma sun samu shahada sun tafi amma waɗannan da suka sauko kam yuridu duniya tunda saukowar da suka yi ba wai sun sauko bane don su ainihin taimaka an rinjaye musulmi ballanta su ce a'a to ai ga a ce ana kashe 'yan uwanmu bari mu sauka mu taimaka annabi ko haka ɗin ma annabi ce kar ku sauko whether we are defeated or we are victorious ku tsaya a wajen sai in na aiko na ce ku zo amma an fara kabbara ana kwasar ganima ganin cewa duk wanda ka kashe shi duk abin da ke jikinsa na sulkinsa da kaya da agogo da menene naka ne suka ce to farka a kar ganima ta kare ba mu samu ba sai suka gangaro Allah ce minkum man yuridu dunya lalle daga cikin ku akwai wanda yake nufin duniya a wannan tafiya su ne na saman dutsen da suka gangaro wa minkum man yuridu al-akhirah daga cikin ku akwai wanda suka lahira suke so wanda suka tsaya tare da annabi alaihi salatu wassalam akwai wanda sun tsaya duk akwai wanda ya tsaya kibiyoyin da ake harbo annabi duk suka kare a kansa har sai da ya fadi ne aka harko kibiyan karshe ta fasawa hauren annabi kaga shi me yake so lahira da dai a samu annabi ƙara a ce duk kibiyoyin su kare a kansa wannan shine soyayya na ƙarshe a ce a harbo bindiga ka tare ma mutum kasan ƙaunarsa kake yi to wannan shi ne bayanin da Allah ya ce wa lalle a cikin ku akwai masu san duniya akwai kuma daga cikinku masu manufa ta lahira a cikin wannan fita ta ku kun, sarafakum anhum sannan sai Allah ta baraka wa ta'ala ya juyo da ku a kansu liyabtaliyakum watan ta baraka wa ta'ala ya ba su nasara a kanku domin ya jarrabe ku ashe nasarar da aka ba a kafirin ɗan lokaci suka rinjaye ku har kuka fara gudu an yi ne don a jarraba imanin to kuma an jarrabe ku sannan sai Allah kuma ya zo daga baya ba ku nasara yanzu a yakin Ohot nasara guda biyu aka samu ta farko kafin a saba umarnin manzo Allah alaihi salatu wassalam sannan aka zo aka samu hasara bayan an saba wani manzo Allah alaihi salatu wasalam bayan an jarabe ku sannan Allah ya sake ba ku nasara akan kafirai shine Allah ta'ala ce wa laqad afa ankum kuma hakika Allah ya yafe maku wannan na daga cikin abun da yan shi'a la'anatullahi alaihim suke sukar annabi suke sukar sayyidina Uthman cewa wai sayyidina Uthman ai da shi aka yi gudu zuwa gida me yasa ya gudu to duk da sauran sahabbai wai sai suna cewa wai sahabban nan da kuke cewa matsorata kai da ba matsoraci ba in ka zo wannan lokaci, za ka yi abin da suka yi ne wai matsorata sun gudu sun bar annabi to gashi allah da kansa ya ce wa laƙada afa anku allah ya yafe maku mutu bi gaidikum allah ne da kansa shi dai aka yi wa laifin ku ya ce wa laƙada afa anku hakika ku sabon nan ya yafe maku abin da kuka yi da wanda suka sauko da wanda suka gudu duk ya yafe musu nasara ta samu wallahu zu fadalin alal mu'minin Allah ma'abocin falala ne akan mu'minai Allah muna roƙon ka ba mu falalarka sai ya ce mai إذ تسعلون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون lokacin da aka je wannan yaƙi in kun tuno can farkon kisar cewa yi wa idga dauta min ahalika tubawu ulmu'mina maqa'idal likita ka ba su labari lokacin da kake ainihin kafar gidanka ka bar iyalanka ka fita zuwa uhudu kana tsara muminai domin yaƙin da za a yi wallahu sami'un alim to yanzu ake son a faɗi kuma abun da ya faru a wajen yaƙin tsakiyar yaƙin. bayan sahabbai sun shi shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ibtus idona ku tuna lokacin da kuke gangarowa fa daga dutsen kuna ta gudu kuna son ku dawo madina wala wuna ala ahadin ba kwa juyawa juya ku duba kowa kawai yanzu takan ku kuke yi domin mutumin da ya tsorata in ya falla a guje babu zancen waiwaya tare da shi to tsoron da sahabbai suka je ya sanya gudun da suke yi ba sa kowai gawa shine wala taluna ala ahadin ba ku amma kowai gawa kan kowa kun manta kun baro annabin a can jin labarin cewa an kashe shi kawai kuka kama gudu wala taluna ala ahadin sai ce war rasulu yad'ukum fi ukhrakum shi kuma manzo Allah alaihi salatu wasalam yana kiran ku a cikin wani kira da yake muku yasa Abbas ibn Abdul Muttalib ce ya dinga kiransu. ku dawo ayi yaƙi annabi alaihi salatu wasu yana tsaye cikin mutane tara mutum bakwai daga cikin ansar da sayidina ainihin da sayidina abubakar da sayidina umar to amma sahabban nan suka yi mai ƙawanya suka kewaye shi a harbo wannan ya jure ya jure a yi ta harbowa sai idan ya kasa jurewa jini yarin jashi ya faɗi su sake riƙawa a sake matsowa haka sai da aka kashe mutanen nan duka in ban da abakar da umar da mutum biyu duk a gabansu don a bada kariya ga annabin allah sallallahu alaihi wasallam yanzu allah wace irin soyayya ta kai wannan amma kuna nan ku ne masoya ahlul baiti ko gashi nan in an tashi kawai sai ku ce ku ne masoya ahlul baiti akwai wanda yake son ta kamar waɗannan mutane ba fa bindiga ba ce kibiya ce a harbo ta in aka harbo ta soke shi inda yake iya cira ya cire jini ya ta zuba a sake harbo a sake harbo wata har sai ya kasa ya faɗi sai su sake matsuwa sake rufe annabi alaihi salatu wassalam haka suka dinga yi har aka kai aka fasa haƙorin annabi alaihi salatu wassalam to shi yake cewa idza tus'iduna wala taluna ala ahadin ku tuna lokacin da ku gangarwa kuna dawa madina ba kwa waigawa akan kowa ba kwa tunanin kowa war rasulu yad'ukum fi ukhrakum alhali manzo Allah alaihi salatu wasallam yana kiran ku da irin kira da yake muku ya aika wani ya kira masa ku yace fa athabakum ghamman bi ghammin sai bakin ciki ya same ku da wani bakin cikin kuma bakin ciki na farko an zo kun fara cin nasara an kwace nasarar kun zo an kashe mutane da yawa bakin ciki na biyu kuma sai gashi an ce muku an kashe annabi don haka bakin ciki ya samu kun gudu kun bar wajen tsammanin ku an kashe annabi alayhi salatu wasallam sai Allah ce Allah ya haka ne la tahzanu ala ma fataku don kada ku yi bakin ciki na abun da ya kufce muku ganiman da baku samu ba a farko kar ku yi bakin ciki yan uwanku da kuka yi hasaran sojan yaƙi kar ku yi bakin ciki wala ma ba asabakum kada kuma ku ainihin watan bakin ciki na abun da ya same ku na raunuka wallahu khabirun bima ta'malun Allah masani ne kuma mai bada labari na abun da kuke aikatawa fa mujazikum kuma zai saka zai sakanta muku da shi sai ya ce mi thumma anzala alaykum min بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم وطائفة قد أهمتهم أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنت كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور to yanzu an ce fa abinku yana faduwa don ya nuna lalle kun samu kwanciyar hankali lalle ma ne ya samu kwanciyar hankali shine thumma anzala alaikum min ba'd al-ghammi amanatan sannan Allah ya saukar da aminci da natsuwa akan ku bayan bakin cikin da kuka samu na ainihin cin nasarar ku da aka fara yi ya gasha ta'i nu'asan ya gasha ta'ifatan minkum ga gengedi yana lullube waɗansu ya kama waɗansu daga cikin ku wa ta'ifatun to sai aka dawo kuma zuwa ga munafukai su fa suna nan sun dawo gida madina jira kawai suke a kawo gawar annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi ibn ubay ibn salul gurin su a ce an kashe sahabbai da annabi a wajen sai Allah ta'ala ce wa da'ifatun qada ahmatun anfusuhum waɗansu ɓangare kuma daga ciki daga cikinku al'amarinsu ko zukatansu sun himmatu yadhunnuna billahi ghairal haqqi suna yi wa Allah zato zato ba na gaskiya ba kenan suna zaton ubangiji ya ci da yace zai taimake mu kuma gashi har aka bari aka je mana ciwo har aka kashe waɗansu daga cikin mu an kashe mutane saba'in ko saba'in da biyu a yaƙin Uhud to in dai addini na gaskiya ne ya aka yi har Allah ya muna alƙawari har yanzu kuma a zo a kashe mutane ba mu ci nasara ba yace zannal jahiliya wannan shine zato irin na jahiliya yaquluna suna cewa hallana min al'amri min shay anya kuma a cikin addinin al'amarin addinin nan kuwa anya da gaske ne kuwa anya muna da wani abu cikin nasara na addinin nan inda addinin nan gaskiya ne da ba a kashe mu ba qul innal amra kullahu lillah ka gaya musu ya rasulullah al'amari gaba ɗaya yana hannun Allah yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak su munafukai suna ɓoyewa a cikin zukatansu abinda ba sa bayyana maka shi ya ƙuluna suna faɗa a cikin zukatansu cewa laukanan lamin al'amur shai'un da a ce muna kan wannan al'amari muna kan gaskiya a kansa ma na hahuna da ba a kashe mu a wannan wajen ba kenan su fa suna madina ba. amma wasu suna cewa kuma ai da a ce addinin gaskiya ne da ƴan uwanmu ɗin da suka ji da ba a kashe su ba bayan kun jawo mutane ɗari uku kun dawo da su kuma kuna maganan ai da addini na gaskiya ne da ba a kashe su ba sai Allah tabaraka wa ta'ala ce ka gaya musu ya rasul kul ka ce law kuntum fi buyutikum wallahi ko kun kasance a cikin ɗakunan da gidajen ku labarazal ladaina kutiba alaihimul qatlu da waɗannan da aka wajabta kisa a kansu lokacin mutuwa sai na kisa da sun fita ila madaji'ihim zuwa inda za a kashe su a wajen ko da kuke cewa ai abin da yasa aka kashe su don sun biya annabi sun fito ne to ko da cikin gidanku kuke zaune wanda duk Allah ya rubuta zai mutu sai ya je wajen ne ya mutu ba yadda ya iya dole ne ba wai zaɓinka ba ne labaraza lazina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim sai Allah ta'ala ce waliyabtali Allahu ma fi sudurikum Allah ya yi haka ne domin ya jarraba abin da ke cikin kirazanku waliyuma hisa ma fi qulubikum kuma ya tace abin da ke cikin zukatanku wallahu alimun bi dhati sudur Allah masani ne na abin da ke cikin zukatan mutane ya san abin da duka kudurta a zuciyarka ko kallon mutum ka shi wanda ka kalla kai dai ya ka kalle shi amma a zuciyarka me kake nufi me kai zato da shi wannan Allah ya sani ko ka zage shi ko ka yabe shi ko ka ce mai mummuna ko ka ce mai mai kyau ko ka ce mai gajere ko duk Allah yana jin ka zuciyar dai take magana ko Allah ya sani amma kai ba za ka sani ba kai da kake waje don ya nuna masu cewa maganganun da munafukai suke faɗa da kuma abin da ke cikin zukatansu yana bayyana ma annabi don ya nuna ya san abin da yake gaibu alimun bai za ta sudu sai ce inna ladhina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innal ladhina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم إن الذين تولوا منكم للي ودنن da suka juya baya daga cikin ku suka gudo daga yakin Uhud yawmal taqal jam'ani ranar da waɗannan ƙungiyoyi guda biyu watan jama'a guda biyu na musulmi da kafirai aka haɗu a yakin Uhud waɗanda suka juya baya suka dawo Madina ba komai ya sa su haka ba inna mastazallahum shaytanu shaytan ne kawai ya shushuta su shaytan ne ya sa su talalabiya shaytan ne ya ja hankalin su bi ba'a ma kasabu saboda a wani abu da suka aikata me suka aikata saba umarnin manzon Allah da waɗancan mutanen ba sauko ba suka tsaya Khalid yana can fa gudun yake ya fito don ya gansu a wajen suna da kibiya kuma ko da ya fito ba zai iya shigowa ba saboda waɗannan mutanen ba za su bar shi ba amma suka saba umarnin manzo Allah alaihi salatu wasu suka sauko wannan shine dalilin da ya sama aka samu nasara a kanku don haka shaidan ne ya ce ya ribance ku bi ba'd ma kasabu saboda sashen abin da mutanen suka aikata qada afallahu anhum kuma Allah ya yafe musu sau nawa kenan qada afa ankum qada afallahu anhum Allah ya yafe muku anan ma sai ya sake cewa walaqad afallahu anhum kuma lalle haƙiƙa Allah ya yafe masu to kuma me kuke so 'yan shi'a Allah da kansa ya ce ya yafe masu inna Allah ghafurun haƙiƙa Allah mai yawan gafara ne kuma ya gafarta masu halimun kuma mai haƙuri ya yi haƙuri na abin da suka yi na saba masa sai ya ce me ya أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير يا أيها الذين آمنوا يا كون دك إيماني إن جاء الله yana sake tona wani asirin munafukai munafukai suka zauna a madina gashi an zo an yaƙi farko an zo an ci nasara aka zo aka canza aka kashe mutane aka sake ba da nasara suna can suna jiran masiba ta auka mumini sai gashi an dawo da wanda suka samu rauni an ɗauko waɗansu waɗansu zo suna gidi daga ne sai dariya su gani ko gani ko sai da muka ce su dawo suka ki abdullahi ibn ubay ibn salul da shi da wannan munafukan ɗari uku da ya dawo da su gida sun zauna sai gulman mumine suke yi ga sunan ka gani ka ga wannan can sai da na ce ya dawo ba kar ka je wajen nan suka ce kaga da sun biye mu suka zauna tare da mu da ba a kashe su a banza ba da ba a musu rauni ba shine sai Allah ya tona asirin su yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku ka imani la takunu kal ladina kafaru kada ku kasance kamar wanda suka kafirta munafukai ake nufi domin kafaru ba da imani duk wanda yake munafiki ya kafirta bayan imaninsu shi yasa ce innal ladhina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zadu kufran lam yakun Allahu liyaghfir lahum la liyahdihim sabila wala liyahdihim tariqa illa tariqa jahannam don haka yanzu munafikai sune alladhina kafaru ana la takunu kal ladhina kafaru kar ku kasance kamar waɗancan munafukan da suka kafirta wa qalu li ikhwanihim kuma suna cewa ƴan uwansu law kanu indana ai da sun ji magana mu suka kasance tare da mu inda muke dinnan muka yi zaman mu a gida oh sorry eh, wata wa qalu li darabu fil ardi suna cewa yan uwansu idan sun yi tafiya a cikin ƙasa aw kanu guzzan ko kuma suka tafi yaki aka kashe su ko abin da ya kama da shi sai su ce law kanu indana ai da sun ji maganar mu kasance tare da mu suka zauna tare da mu mamatu da ba musu mutu ba wa ma kuma da ba a kashe su ba kaga yanzu ga mu zaman mu lafiya a madina amma sun je kawai sun kai kansu an musu rauni an kashe su sun je sun mutu a banza sai Allah ce li yaj'al Allah zalika hasratan fi qulubihim Allah ya haka ne domin ya sanya shi ya zama nadama ga ainihin zukatansu ranar kiyama za su yi nadama tun duniya ma sai sun yi nadama wallahu yuhyi wa yumit Allah ya ce Allah shi yake rayarwa kuma shi yake kashewa ku da kuke madinan da kuka gudu in Allah ya ga dama duk sai ya ce sai su mutu mun karanto kissar mutanen da suka gudu saboda gudun mutuwa ko cewa a su ana annoba ana su uh, watan uh, abin nan corona ta tashi kawai sai ka tashi ka ce a'a kai za ka gudu sai kuma ka je ka tarar da mutuwar haka garinsu ya kamu da cuta kawai su kusan dubu hudu suka kama hanya suka gudu suna cikin tafiya sai Allah ya ce waɗancan duk su samu lafiya ko kuma ku mutu in ga ta tsiya sai suka mutu kuwa wa ƙala lahum mutu ku mutu suka kuma mutu ba su tashi da zamanin wani annabi nasu hiskil ko shamun ko amin amin samuel da suke cewa sai gashi ya zo zai wuce sai tarar da kasusuwa ga sunan kwakwanci kowa inda ya kwanta nan ya mutu mutum dubu hudu duk an fida dare ya yi an kwakwanta ana son a yi hutu gobe a ci gaba da tafiya don kada a kamu da rashin lafiya kawai sai Allah ya ce duk mutu yadda suke kwance din nan maza da mata haka Allah ya ce duk mutu suka mutu ka yi tunanin gawa mutum dubu hudu a kwakwance ya faɗinta yake annabin nan ya kalli gawakin mutane ga sunan ƙasusuwan sakeleton nasu ba abin da ya ci shi amma babu tsoka ba komai ƙwarangwal sai ce ya ubangiji wannan fa ce waɗansu bayi ne da suka guji mutuwa na ce su mutu ya ce ya ubangiji ba za a tayar da su mu gani ba ya ce kana so shi kenan ya yi addu'a kawai sai Allah ya ce su tashi nan take yana gani kashi ya fara motsi ya fara ɗan maiko-maiko sai gashi kuma tsoka ta fara ginuwa nan take sai mutum ya tashi ka tashi ga ka ga iyalanka suka tashi tsirara sai da aka ji aka nemo tufafi aka kawo masu tufafin kuma suka saka sai kuma likkafani suka koma cikin gari suka yi rayuwa ta auratayya suka haifi 'ya'ya amma 'ya'yan da suka haifa kuma za su san irin wannan tufafi mai kala su sa kowane irin kala amma kai duk kalan da aka baka in dai kana cikin waɗancan kana sa ya koma likafani ne in ga ta tsiya da an ga alama an ga mataccen da ya dawo so ba wani kuri da za ka yi muna ta leƙo ta koma <laughs> watan ku ne yan gardama kar a mutu ku to gashi nan Allah ya tona asirin ku don haka wallahu yuhyi wa yumitu Allah shi yake rayarwa kuma shi yake kashewa wa ma kana nafsin an tamuta illa bi idni man illa bi idnillah kitaban muajjal sai Allah ta'ala ce yuhyi wa yumitu wallahu bima ta'maluna basir kuma Allah mai gani ne na abun da kuke aikata kuma zai sakamta muku wala in qutiltum ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون نعم, نعم، الله ولئن نعم ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون الله سبحانه وتعالى ينا ردي منافقان da suke ganin wauta da rashin wayewa ga wanda suka fita yakin nan aka kashe su cewa da laukano inda na mamatu wa ma ai da suna tare da mu da ba su mutu ba da ba a kashe su a banza ba sai Allah ce ku annan kuna hasara ku ne kuka yi hasara wala in tun fi sabilillah ai wallahi da in kuka je aka kashe ku saboda ɗaukaka addinin Allah au mutum ko kuma kuka mutu saboda Allah la maghfiratun min Allah gafarar da za ku samu daga wajen Allah wa rahmatun da rahama ta aljanna khairun mimma Ya fi alkhai daga abinda munafukai ke tarawa yanzu don Allah a ce ga aljanna an buɗe ga dukiyar dangote ka zaɓa wanne kake su <laughs> ɗan najeriya ko wallahi ba zai <laughs> Allah sai ya samu yan ta'adda ce shi bai <laughs> a ce tsakanin aljanna da wannan kuna gani duk da yake wancan wauta ne da jahilci ba fulatin ake hira da shi tsakanin shanu ɗari da aljanna wane zai zaɓa ya ce to aljanna da shi an mutu ko ban taɓa sanin daɗinta ba yana ta kauce-kauce to yanzu wanne ka zaɓa ci na zaɓi shanun kun ga hirar ai kaga wannan eh aka ce to ma madiba gashi shanu garke ya jinjina jinjina ka shanu fa shi fa ya san daɗin shanu amma aljanna bai san daɗinta ba kuma sai an mutu da ka ce shi ya zaɓi shanu to da in an kashe ku ko kuma kuka mutu domin neman yardan Allah gafara a wajen Allah da ya muku tanaji wa rahmatun da kuma rahama ita ce aljanna khairun mimma yajma'un ya fi alkhairi daga dukkan abin da mutane ke tarawa tunda dai komai tarawan ka bar shi kuma in ka bar shi za ka je inda baka so to tunda ka je ɗin aka ce gashi an kama kusa shiga aljanna bar wannan shirmen da irin rayuwar najeriya tashi hankalin da ake ciki yanzu fa wanda ya mutu ba ruwan shi da insecurity ku kuka ji an kwana lafiya ba a kwana ba abin da ya dame shi yana cikin gidansa musamman idan ya kasance ya mutu da imani kaga dukka ba san ana cikin wannan fitinar ba da yawa yanzu malam ja'afar da suka shekara yanzu goma sha hudu ake magana ko 2017 zuwa yanzu 2007 ko zuwa yanzu eh? shekara sha biyar ko shekara sha biyar ya san wannan fitinar ko da guguwa boko haram ta taso sai suka fara da shi ya tafiyarsa bai san mai faruwa a maiduguri ba sai dai kawai akai mai labari to yanzu bai huta ba Allah ta'ala ka hutar da mu Allah ka amintar da mu ka sa mu gama lafiya mu cika da imani ya Allah ka yi muna mutuwa ta shahada ta ainihin mai sauki wala in mutum a qutiltum kuma ku saurara in ji Allah in har kun mutu ko aka kashe kuma la ilallahi tuhsharun ai zuwa ga Allah ake tattara ku to menene na gorin cewa da sun tsaya da ba a kashe su da ba a musu kaza ba in ma ta faru za ku koma wa Allah kuma gafara da rahamarsa ta fi alkhairi da duk abin da za ku tara sai ce me fabima rahmatin min Allah linta lahum ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين الله تبارك وتعالى كما باين ديغما سيزو yana magana akan wasu ɗabi'u من زال الله عليه الصلاة والسلام wanda ya bashi na musamman don ya jagoranci al'umma duk kuma shugaba da yake so ya zama shugaba wanda zai kasance masoyi ga al'ummarsa to ya ɗabi'antu da waɗannan ɗabi'ar annabi alaihi salatu wasan ya kasance mai sauƙin hali mai sauƙin zuciya ba a gane fushinsa sai ta hanyar murmushi in yayi murmushi suna iya gane murmushin farin ciki da bacin rai amma wai a ce a annabi ya yi fushi har ya murtuke fuska baya ma magana babu to shine Allah ta'ala ce duk wannan baiwa da ya masa ya sa mutane suke tattaruwa kewayensa rahama ce daga wajen Allah shine ce fa ma rahmatin min Allah linta ai ba don komai ba saboda rahama ce daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala da yayi maka na kyawawan ɗabi'u talam ka zan mai saukin hali gare su walau kunta faddan ghalizal qalbi da za kasance mai kaushin harshe faddan ghalizal qalbi mai kaushin zuciya mai saurin fushi lam faddu min hawlik dan sun watse sun barka ya rasulullah da sahabban nan baka samu ko daya amma me ya faru ya rasulallah fa'afu anhu ka dinga yafe watan ka dinga yafe masu abubuwan da suke kara kau da kai da gare su shi yasa sai annabi abu sai ya kau da kai kuma bai taɓa rike wani a zuciyarsa ba duk wani cikin qualities na annabi alaihi salatu wassalam da ake son shugabanni su samu don mutum ya ma laifi a yanzu in ka yafe masa Shi kenan kuma sai a ci gaba da rayuwa amma in ka ce ka rike shi na farko duk sanda gan shi kana, jin cewa ina ma a ce ka tun da kana da hali ka takura masa shi kuma ya gane haka kuma zai zo ya ƙi ka tunda akwai sahabban da ba sa ƙaunar manzo Allah alaihi salatu wasallam a farkon lokaci ko mithqala dharra akwai wanda sun yi niyan kashe shi ma yana sun sayyidina Umar wanda ya zo da takobi zai je kashe annabi alaihi sai ga ya zama mafi tsananin son annabi da kowa haka su talha ibn ubaidillah da sauran sahabai, wanda da ba sa kauna amma da suka suka zauna da shi suka ji daɗin zama da shi sai kasance sun fi son da kowa kuma shi yasa ce walau kunta faddan qalqalibal qalil qalbi lam faddu min hawli fa'fu anhum ka yafe masu ka kauda kai daga abin da suke na ainihin wauta wastaghfir lahum kuma ka nema masu Allah gafara ka nema masu Allah gafara kenan idan ma sun yi laifi din ka roki Allah ya gafarta masu bayan kai din ka yafi wannan dai yana daga cikin qualities na shugabanci Sana sai ce wa shawirhum fil amr kuma ka dinga shawarta su a cikin al'amari Fa'iza idza azamta fatawakkal ala Allah idan ka riga ka ɗauki niyya ka yanke hukunci ka yi iyaka ƙoƙarinka fatawakkal ala Allah sannan ka dogara ga Allah wannan aya tana nuna baka cewa a'a bari in bari kawai duk abin da Allah ya ga dama ya yi ai ya riga ya kaddara in zan samu ko ba zan samu ba makaranta in zan je ko ba zan je ba a'a yi iyakan naka ƙoƙarin jarabawa ce an san cewa Allah ya rubuta me zaka ci amma ya ce kuma ka yi ƙoƙari so addu'a kaɗai ka ce kana ta addu'a kai ka ci jarabawa ba karatu wannan ka saba wa ka'idar da ubangiji ya saka domin cewa fa idza azamta fatawakkal ala Allah in ka iyakan naka kokari sai ka dogara ga Allah duk abin da ake bukata na jarabawan nan kayi shi kayi karatu kayi tanajin abin rubutu kayi tanaji duk komai to sannan sai ka ce Allah ba ni nasara Allah ka bani sa'a amma ka kwanta ba karatu sai ka je ga katon zero da kunnuwa kuma ka zo ka ce ah, Allah ne bai bani nasara ba a'a kai ma baka yi iyakar naka kokari ba fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin lalle Allah yana son masu dogara gare shi yan uwa saboda lokaci a nan za mu kwana gobe za mu tashi aya ta ɗari ɗaya da sittin abinda muka karanta daidai Allah ka ba mu ladar shi ka ba mu ikon aiki da shi abinda muka yi kuskurensa Allah ta'ala ka gafarta mana Allah ka gafarta habibina da sauran yan uwa da suka rigaye mu gidan gaskiya Allah ka yi musu rahama ka ji kansu Allah ka kai haske da ni'ima a cikin kabarinsu. Allah ta'ala ya shirya da mu wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait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 Audio Jungle.